da wari sukan iya ɗaukan santigiri na sanyi su wa da frontal shi shine goshin kwakwalwa na gaba sai ya daskare wannan daskarewar an fahimta ko shi yake haifar da ciwon mura sai ya dinga tsiyayo da ruwa to da za ka iya ɗiban sanya uwar magunguna ka shaƙa zai iya buɗe maka da za ka ɗebi tafarnuwa ka shaƙa zai iya buɗe maka da za ka ɗebi habbatin sauda ka shaƙa zai iya buɗe maka kenan akwai shaƙe mai kyau akwai shaƙe mara kyau an fahimta ko amma wanda zai jirkita yanayi ko yasa kana ganin mutane hurhudu ko biyar biyar wannan ahi sai a nemi tsarinsa na'am wa sai nan gefe eh shi zai wuturi na'am babu in babu nan to malam shugaban da bismillah eh bismillah bayan da nake so malam ya kara mana akan abin da ya shafi ssn nan sickle cell don yana yawaita yanzu to ya ake magance shi to sickle cell an anemia cell an leukemia cell an malignant cell dukkaninsu matsala ce ta cikin blood bangaren jini akwai hemophilia a and b and c hemophilia wata ƙwayar cuta ce da take cinye plasma ruwan da ke ɗauke da jini hemophilia b ita kuma cinye wasu ƙananan tubalan halitta take su ne platelet sannan hemophilia c su kuma duk wani protein na cikin jini take cinyewa ta haka jini ike gurɓata ta haka ake iya samun yanayi na kamuwa da sikila sai a dinga samun rashin ɗumin cikin jini ya zama amosanin cikin jini to idan aka samu sickle cell tana da wahalar magani amma akwai abubuwan da za ka iya amfani da su dangane da samun mawafika wanda muka jarraba wani lokacin saboda tsabar tsaurin samun magani sai an zuƙe ɓargon mutum Shi ne sistem ɗin yanzu da ake yi in ka ɗauki mangwaro sassaƙen mangwaro da ganyen mangwaro kamar kaɗa su da citta wannan cittas a tafasa a zuba zuma a dinga bawa mai sikila in Allah ya yarda ƙashinsa ya daina tsotsewa sannan ciwon bugun ƙashin nan in Allah ya yarda zai samu afuwa da sassauci irin yadda ya kamata idan ta kai gargarar ƙonewar jini kar a je a ƙara jinin in jinin ya ƙone abubuwa ƙwaya uku samo tufa guda uku afil ɗin nan kamar kaɗa a bawa mai wannan wanda jinin nasa ya kone a ba shi ya sha cikin minti goma sha biyar jininsa zai dawo ita tufa ba ta huce sakon hamsin da bakwai kafin wanki take bin jikin ɗan adam tumatiri idan ka watsu ruwan tumatiri ka matse shi kofi ɗaya tafasa shi a zuma sukari ko zuma a bawa wanda jininsa ya ƙare minti goma sha biyar ko ashirin jininsa ya dawo tin wanda Allah ce wa tin to wannan tin ɓaure sassaƙen ɓaure a same shi a niƙa shi ka ajiye shi a gida da an ce jini ya ƙare ɗebi cikin babban cokali zuba shi a ruwa tafasa shi a bayar shi ma gade ne wajen dawo da jini cikin minti goma sha biyar ashirin da izinin Allah kenan muna da magani sannan idan ka samu citta numfari masoro da tafarnuwa ka niƙa su samu man shanu mai yawa a tafasa a zuba su a tafasa idan aka tafasa a kawo ruwan zuma a zuba a cakuɗa a yi tafasa a dinga bawa mai cutar sikila in Allah da sai an manta da ihun da yake yi a ciwon sikila da izinin Allah goruba wannan bincike ne na duniya goruba wadda mata suke kokawa da ita mazan ma kokawa suke da ita wannan abin da ake ci maganin sikila ce rasar da sikila take a cikin jikin dan adam malam tambayi wata tambaya na'am to goruban zo fa wana na'am kafin mai tambaya na karshe insha Allah duk mai son karin bayani dangane da abin da ya shafi wani lalura ma wanda malam bai ambata ba ko kuma kana jin nauyi na yin tambaya insha Allah malam zai bada namba waya yanzu nan sannan akwai masaukin malam gurin malam Nura dan uwa <clears throat> malam Nura yana da shi da wa malam Nura shine dalilin zuwan sa nan yawa shi malam Nura ya ya hadu da malam ne a lakcin da malam yayi a masallacin kungiya na Bega da ya je ji lakcan da malam ya gabatar a gurin shine shi ma ya kwaɗanyi malam ya shigo sulaija to don haka duk mai son ƙarin bayani insha Allah malam zai bada namban waya ko kuma ka same shi a shagon malam nura can kusa da masallacin juma'a na su alhaji falalu malam alhaji babu da gaye babayo nan jikin gidan malam ismail ɗaya daga cikin uwayen kungiya na wannan kungiya mai albarka na izala insha Allah za ka same ƙarin bayani a gurin shugaba bismillah assalamu alaikum kusan tambayar da nake zo in yi malam ya yi kusan ya ambaci rabi kamar yadda likitoci suke cewa idan mutum matarsa da shi da ita suna da the same genotype to wannan shi zai sa sai su haihi sikila to akwai wani option da zai yi yanzu ga don wasu suna advice in an samu wannan genotype din guda mutum ya rabu da wannan matan saboda kada a haihi sikila din shin abun gaskiya ne in ma gaskiya ne akwai wata mafita assalamu alaikum to su genetic din nan suna da yawa genotype genotherapy genomatation genetic disorder suna da yawa janet janet din nan wato wani abu ne ba za ka iya gane shi ba akwai abin da ake kira dna and rna deoxyribonucleic acid shine hamirin nawawiyyar ribi wannan wawiyyar ribi akwai abin da ake kira mitochondria wani ɗaki ne a cikin kowane sel jikin ɗan adam ina da sel ya haura 100 billion sel kowanne sel ina da wannan ɗakin a cikinsa dna yake wani zare ne na rahoton gado ko kuma wanda yake ɗauke da gadon uwa tun daga kan mahaifiya har izuwa kan tuna hawa'u tun daga kan mahaifi har izuwa kan sayyidina adam alaihi salatu wasalam kuma yaron yana iya gadon waɗannan abubuwa a cikin mahaifiyarsa a wata tara ne shine prenatal life laraba suna kiran sistem ɗin da aishu kabalal wilada akwai aishu ba'adal wilada prenatal life and postnatal life shine rayuwar jariri a cikin mahaifiyarsa kafin ya zo duniya ta haka ike yin gado to akan iya samun wani magani maganin shi ne kai allahu akbar wato akwai arabic gam menene shi da Allah Karo. Karo da ake sarrafa shi eh ake wanke hula ake abubuwa da shi da yawa karo da kuke gani antioxidant ne antitoxic ne antifungi ne antibacterius ne kai anti anti anti anti ne kai har anti-genetic engineering a cikin jikin ɗan adam wanda wani ilimi ne da ake canja ɗabi'ar mutum ta alewa ta sinadarin abinci ta waye a dinga aiko shi ƙasashen da ake so su tashi daga siffarsu da ɗabi'arsu a canja su da abubuwan da ake ba mu shi muke ci in ba ku sani ba ba ku sani wannan technology din yayi nisa sai ka bincika za ka gano shi to karo in ka samo kwano ɗaya ka duba ciki akwai mai kyalli masu kyallin su za ka ware in matarka tana da ciki ko kafin ta ciki kai ka ɗan ɗauki guda ɗaya ka jefa a bakinka ya ƙone ƙwayoyin cuta ya hana jaririn cikin cikin sel ɗinka da cikin cikin ta ɗaukan ƙwayar cuta ta dinga tsotsa kai idan mutum a ce a cikin wata ɗaya da aka samu yaro mata za ta dinga sha har ta haihu in ka dubi lafiyar yaro da zubin siffar yaro da yadda yaron yake wallahi sai ka ji tsoron ka ce wannan kwaɗanka ne saboda yadda Allah zai ba shi kariya a sanadin cin ƙaro a sanadin tsotsa ƙaro daga yau kenan in ka je wajejen ina suke ce masa ne nan ba maiduguri ba nijar sun fi mu cinsa wallahi sun fi mutum sa amma su kowane iri kusan guzurin su ne ma tsarabar su ne da mutum zai tafiya ya zo da karo shikenan ka zo musu da abu mai kyau to ba wai iya abinci bane magani ne da ke wanke jini magani ne da ke gyara halittar Allah a cikin ciki akarmakallahu kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce mana kullu da'in dawa'u dukkan cuta tana da magani lakin alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya san maganin shi ya sani wanda bai sani ba shi ne bai sani ba tafi ka je ka bincika za ka ga abubuwan kudurar ubangiji na mamakai yanzu daga ƙarshe na ba da magani a kan ƙwallon mangwaro hmm, ɗan ciki shi ne katilidon akwai dicotyledon akwai monocotyledon mai budewa kwallo mai budewa da mai rufewa to na mangwaro in ka ɗauko shi na kashi yi fodarsa karamin cokali da safe ƙaramin cokali da yamma barar da shiga yake a cikin jikin ɗan adam yanzu ke so ke shiga wanke jini yake wanke kwakwalwa yake gyara ƙarfin ido yake ƙwallon mangwaro wai da ana cewa a jefar da ƙwallon mangwara a rabu da me to yau a dawo da ƙwallon mangwara a zauna lafiya idan mata ta samu haɗari wajen haihuwa ta yi faso a ba ta garin ƙwallon mangwara ta dinga baɗawa ta warki idan ka raina wa matarka ta canja kana son ta canja ka ji ta tashi da kan yadda kake so ba ta garin ƙwallon mangwaro ta dinga tsarki tana sanyawa sha Allahu kai kwana bakwai tana sawa za ka ji irin canjin da Allah subhanahu wa ta'ala zai saman mata kai kwallon mangwaro sirrin da ike cikin ƙwallon mangwaro bai shi lissafuwa ƙasashen da suka ci gaba sun gano shi yanzu abincin gida ma suke yi da shi duk abincin da za su yi sun zuba garin kwallon mangwaro wannan kalmomi nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala to sai namban waya za ka iya tuntuɓa dangane da shawarwari shine sifili takwas sifili uku uku bakwai shida biyar takwas biyu biyar sifili takwas sifili uku uku bakwai shida biyar takwas biyu biyar wato 080 eight zero 080 33 suna sunana Nura Salihu Adam wanda aka sani da Salihu Nur assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala kafin ka tashi malam zai ah, alhamdulillah Allah ya saka wa malam da alkhairi lallai bana kwallon mangoro zai tsada ki ah, kafin mu tashi insha Allah ta'ala za mu mika abin magana ga da huru eh, za mu mika abin magana ga babban limamin mu kuma malamin mu fadilatu sheikh muhammad hussein bauchi hafizahullahu ta'ala ya ainihin wato ce wani abu a cikin wannan taro insha Allah malam bismillah Alan sa da wa malam godiya da fatan inda ya fito gida lafiya Allah ya mai da shi lafiya Allah kuma ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi Allah ya sa sakamakon mu gaba ɗaya zama aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi